أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل بداية نهاية كما كتب لكل نفس أجلا وأجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 28 a watan tara ramadana hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da ranar 17 a watan uku mat kenan shekara ta 2026 Allah ta baraka wata ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haɗuwar fuskokin mu a wannan masallaci na Ubay ibn Ka'ab da ke nan unguwar Ayaki ɗan kifi kan titin tafiya mai gatari Ƙaramar hukumar gumel jihar Jigawa a tarayyar Nijeriya a inda muke gabatar da karatun tafsiri a wannan wata mai alfarma Ramadana wanda a kwana a tashi zara ba ta kyale dami yau mun zo rana ta ƙarshe insha Allah wata ala. a kafin mu fara mai tambaya abin da yake cewa yakan ji muna tafsiri na kan ambaci sunan abdurrahman sa'idi da kuma matawallan sha'arawi duwa wa'annan malaman tafsiri ne in na ce abdurrahman sa'idi ma'ana kotun zan yi na magana ta ko na riga na yi ma karanta haka shi ma matawallan sha'arawi abdurrahman sa'idi shine mai tafsirin taisiri Karimin rahman fi tafsiri kalamul mannan yawa tafsiri ne mai kyau da tauhidi da fiqh da komai yake tafiya da shi ina ce za ka samu malamai da yawa da shi suke amfani kuma shine tushen karatun mu sai dai abin da muka kawo daga baya sannan shi ma mutawallan shi a rawayi wani malami ne ba misira ya rasu amma ilimin sa ya kai to yana da tafsirin da ake cewa tafsirin shi a rawi to in ka ji na ambaci wa'in nan guda biyu to wannan maganganun na wannan tafsiran ne su shi tafsirin shi a rawi sai dai in kana da maktaba shamila nan za ka same shi dan sa ko sako kai kai kudin sayan nasa ma aiki ne to wannan kenan idan muka dawo karatunmu muna cikin suratun nisa'i sura ta hudu wa a min ha arba'atan wa ishirina darsa mun darsa ashirin da hudu a jiya kenan yau a darasinta na ashirin da biyar insha Allah za mu rufe karatunmu inda ma bada anar darsa sabi'i bi ma bada bihil mu'amala mun fara darasin da ya gabata ne jiya da abin da ake fara mu'amala da shi zamanin liqa'i lokacin da wasu mutane ko wani mutum ya haɗu da wani ko wata ta haɗu da wata wahiyar tahiyya shine wato gaisuwa wal afdalu minha al mashru'u amma mun ji cewa mafificiyar gaisuwa ita ce gaisuwar da shari'a ta shar'anta assalamu alaikum wa rahmatullah wa min madamun zalika annahyu an adamin raddi bil kulliya kuma daga cikin abinda umarnin ya kunsa to shine an yi hani kada a maka sallama gaba ɗaya kwata kwata ka ɗauke kanka kai kunnan uwar wa'incan da wanda ya ma sallama baka ji shi ba ba gan shi ba duk abin da yake tsakaninku da shi sallamar addini ce shi yanzu ya sauke wajibinsa ya baka da nauyi kenan kai kana ta gaba shi dan yana zuga ka sallaman sama ba za ka amsa ba muna a cikin umarni da sallama kenan akwai umarni kuma da hani akan kada ka yin mai da sallama au raddi abiduniha ko kuma ma ka maida ta amma da abin da bai kai irin sallamar da aka yi maka ba ke mace assalamu alaikum wa rahmatullah a karatun jiya aka ce in so samu ne ka masa ne ƙari ziyada to in ka ba ƙara masa ba kakka tauye akan abu ne ma sai wa alaikum wa rahmatullah amma in so samu ne ka ce wa rahmatullahi wa barakatuhu kai ka masa ƙari shine kuma yar bi misliha ko ahsana minha ko wadda wato tafita Allah madaukakin sarki ya datar da mu bin samma bayan nan ta haƙiƙul hadaf wal ikhlas muka ji tabbatar da manufa wato ikhlasi da ikhlasi fimtisali awamiri wajen misalta umarnin Allah tabaraka wa ta'ala bin nawahi da nisantar abin da Allah ya hana wa anna zalika huwal ibada dama bin umarnin Allah abin da yace ayi da nisantar abin da aka ce a bari to ai dama wannan shine ibada kamar yadda annabi ya gama hadith bin hadith bin hatim qa'i ya ce masa tilka ibadatuhu ba dai suna ba ku umarni gumakanku ba ko malamanku ku ban na Allah ku bi nasu suna hana ku abin da Allah ya sa ku ku ki abin da Allah ya ce ku ta hana ku ku bi su a hani ce ai tilka tuhu ta ai wannan ita ce bautar so bauta tana karkashin imtisalil awamiri wacce suna bin nawahi misalta umarnin Allah da nisantar abin da ya hana shi yasa wanda ya tsai da rayuwarsa akan wannan baya sabawa haka sai a ce shine almuttaqi mai takawa wanda ya samu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala suraka wala budda lil ibadatillahi min at to ba makawa bautar Allah tana buƙatar wato tauhidi wa min samma bayan nan muka je aljaza'u li la rayba fihi sakamako na ranar da babu shakka ta zo sai ta zo ta fi kauli yayin Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa Allah babu wani abin bauta ma wa bisa cancanta sai shi sai rantsuwa ya ce la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi kuma zai tada ku a ran tashin alkiyama ko babu shakka zuwan alkiyama a lahi falatar ta tasta'jilu wa man asdaqu minallahi hadisa kuma waya yafi Allah baraka wa ta'ala gaskiyar magana ila an khatamna hukumal bi hukumul qatl wa amdan har muka kai lokacin da muka rufe darasin mu jiya da magana akan hukuncin kisan kai sawa'un da kuskure ne ko da ganganci ne wa annahu laysa min sha'anil mu'min muka ji cewa dai diyar da aka je aka zo baya daga cikin lamarin mumini an ya katula mu'minan ya kashe mumini dan uwansa illa ala sabilil khata'i sai dai bisa kuskure wanda ya sama muka fita da fiqhun cewa kenan boko haramun ba addini bane kuma kwangila ce ta wanda ba musulmi ba dan musulmi baya kashe ba yan ibar rai hatta yaki ma larura ne a wajensa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tatamannu liqa al aduwa wasallallahu al'afiya kada kuke burin Allah ya kawo yaki Allah ya kawo abokan gaba ce kada ku yi wannan wasallallahu al'afiya ku roƙon Allah zaman lafiya ba haushe yace zaman lafiya ya fi zama dan sarki amma sai annabi yake fa iza laqaytum amma idan suka taso muku kuma ta kama dole yace nan kuma fasbitu ku tabbata Allah zai taimake ku in tansurullaha yansurku in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku واليوم في درسنا الأخير لهذه السنة السنة 1447 inda zamu ɗora a darsin mu na karshe a wannan shekara ta 1447 Imam al-Bukhari ya rawaito da Turmuzi da Hakim da wasu su an ibn Abbas daga Abdullah dan Abbas habrul umma kala yake cewa marra rajulun min bani Salama wani mutum ya wuce daga bani Sulaimin na min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kuma cikin tabi'an Annabi sallallahu alaihi ya suku ganaman lahu yana kora dabbobinsa fa sallama alaihim sai sallama ga musulmai sun fita yaƙi fa qalu ma sallama alaina illa liyata'awwaza minna ba abin da yasa ya mana sallama sai dan ya kare kansa daga gare mu kar mu yaƙe shi ba musulmi bane fa ammadu ilaihi fa qataluhu saboda suka gaskata shi a sallamar da ya musu suka kashe shi wa atau bi ganamihi tunda an kashe shi kaga dabobin sa zama ganima suka koro dabobin suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama to sai wannan aya ta sauka a ran mamalan umar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن Ta'ala كان بما تعملون خبيرا الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كراني وانديشا فما في إيماني بايا أيها الناس بن إذا ضربتم في سبيل الله إذا كن يتفيا dan ɗaukaka addinin Allah to fata bayyanu duk abin da ya taso to fata sabbatu ku nemi tabbas ɗinsa kada ku ke afkawa abubuwa ba tare da cikakken takatsantsan ba ba tare da cikakken bincike ba wala ƙulu liman alqa kuma salama kada ku ce ma wanda ya muku sallama lasta mu'uminan aike ba mai imani ba ne, bane guna arzal hayatun duniya, don kuna neman samun ganima fa inda Allah muka kasiratu ai in ganima ce Allah ne ke bada ita musabbabin yana hannun Allah akwai ta da yawa saboda kada ku tsarku wannan dan neman ta huwa wannan shine at ta'alil wato lin nahai kazalika kuntum min qablu sai aka ce ai ku din ma haka kuke kafin yanzu fihi wajhani wajen cewa kazalika kuntum min qablu nan akwai fuskoki guda biyu ahaduhuma annakum kuntum kazalika kuma kamar haka kuke tastakhifuna bidinikum kuna wasa ne da addinin ku a farko kama istakhafa bidinihi kamar kuke gani yana wasa da addininsa min qaumihi hazan lazi alqa ilaykum salama wannan wanda ya muku sallama fa qataltumuhu kuma ku kashe shi to ko dai in kuka tunda in ku da kuka kashe shi kuma kuntum mun kamin qablu haka kuke kowa kafin imanin sa ya ya samu wannan rauni in kuna ganin rauni ne yasa ba ku san shi ba har sai da ya ganku ya muku sallama famanna Allahu alaikum sai Allah tabaaraka wa ta'ala sai ya muku ni'ima sai ya muku baiwa bil hijrati da yin wato hijira wal quwwati da samun ƙarfi hatta azhartumul islama har kuka samu damar bayyana musuluncinku wa wa nasartumuhu kuma kuka taimaki addininku wanda ita ce fuska ta farko da kuka ce masa ba musulmi kuma a halin farko kuma kuka fara musuluncin naku waje hussani fuska ta biyu annakum kazalika kuntum kufaran yadda kuka dauke shi kafiri to kuma ai da kuma kafiran ne misla man qataltum bi bi tuhumatul kufuri kaman shi da wakan shi da tuhuma ma kuke masa takafirci din wa manna Allahu alaikum bil hidayah sai Allah madaukakin sarki yayi muku baiwa da shiriya ilal islam ku fahimci addini faminkum man aslama li zuhuri haqiqatil islami akwai daga cikin ku wanda ya musulunta ne dan haqiqanin musulunci ya bayyana lahu a gare shi min awwali min awwali wa halatin tun farkon lokaci wa minkum man aslama taqiyatan ai daga cikin kuma akwai wanda ya musulunta dan yayi taqiya au li li au li sababin akar ko dan ma wani musabbabi na daban summa hasana islamuhu sannan daga baya kyautata musuluncinsa inda ma khabira al lokacin da ya fahimci addinin musulunci wa arifa mahasinahu ya fahimci kyawawan wato abubuwa na addini qult kama qala ba'd sahaba ai wannan kamar yadda wasu daga cikin sahihin sahabbai ne suka faɗa a hadisin Imam al-Bukhari da ya rawaito daga Sa'id ibn Jubair daga Ibn Abbas radiyallahu anhuma kale yake cewa kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daraja da amsa Allah su tabbata a gare shi wata rana ya fito mana yauman qala sai manzala yake cewa uridat al umam an bujiro min da al'ummai fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahadu sai na ga annabi wani annabin da aka bijiro min tare da shi da wata tawaga sun muce bakwai ba su kai goma ba wani nabiyya wa ma'ahu rajulun na gano annabin da mutum ɗaya wa rajulani wani annabin da mutum biyu annabi ce kai wani nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun na gama annabin da an tayar da shi baya tare da kowa fa'iza bi sawadun azimu sai aka tura mu nuna mu taron mutane mai yawa fazanantu annaha ummati sai ne da tantu wannan mai yawan al'umma ta ce faqila ne sai aka ce da ni haza Musa wa qaumuhu Wani annabi Musa ne alaihi salamu da mutanansa sai aka sake tuna nuna min da ne na kalli wani ofik tashi sai aka nuna min wasu mutanen da sun fi na annabi Musa yawa faqila ne sai aka ce fa hazihi ummatik to wannan ita ce al'ummarka kuma ba su tsaya iya su daga gani ba wa alkun ya alfun kulunar jannata bila azabin wala hisabi bayan su akwai mutane dubu saba'in za su shiga aljanna ba azaba ba hisabi annabin rahama kamar yadda Allah ya ce bil na ra'ufur rahim kuma rasulun min kun mai tausayin al'ummarsa ne yana son ka sama da kake son kanka saboda haka da akan ce masa ga wasu dubu saba'in ɗin can da ba a nuna masa ba yassara ɗin sai hankalinsa ya tafi zuwa ga yassara ɗin bai shagaltu da cewa ba ai taron da ya gani ya fi na kowa har annabi musa ɗin da nasa suka fi na kowa yawa shi nasa ya fi nasa a'a kamar yadda na sha faɗa shi annabin rahama ya san cewa saƙonsa ba irin nasu ba nasu cikin yan uwansu ne wa ila a kahu wa ila a akahum wa ila adin akahum to shi ko annabi cikin yan uwansa kawai wa ma arsalnaka illa ka fatan nasi bashiran wa nadhira to shi yasa cewa wani annabin da mutum biyu da abin bai shagaltar da shi ba ya san shi sakonsa na duniya ne to haka wancan yassara din da aka ce zubu saba'in za su shiga aljanna sai ya nemi ya ce sai nemi ubangiji na ya kara musu sai yake masa kari na dan gata inda yake da gatar. ko a wannan karatun na ba misali in ki wani mai gata a wajen ka yazo ka ba shi dubu tamanin ya ci gaba da mita karshe dubu ɗari ce zaka sai ya ɗauka ta amma shi ku annabin rahama at once lokaci guda da ya nemi a masa ƙari sai aka yi masa ƙarin ɗan gatan inda yake da gata za ka ce ta kone mutum ɗaya cikin mutum dubu saba'in ɗin can to ya koma dubu saba'in yanzu ya zama dubu saba'in sau dubu saba'in su za su shiga aljanna ba azaba ba hisabi ba annabi ya ba su wannan labari sai ya tashi sai ya shiga gida to su kuma sahabai fa khazan nasu fi ulaika sai suka kutsa cikin tunanin to su waye su kuma waɗancan za su shiga aljannar ba azaba ba hisabi kai ka san matsayin dole a yi tunanin nawaye eh wato duk gosulo ɗin filin alkiyama din nan fa su kawai wanda ya ga tashi su kabari shi kan sa kofa aljanna sai suke tattauna su sai shi to wala Allah waɗanda suka fara rayuwa a addini ne suka sha wahalar addini kaga suwa kenan su sahabbai to dama shine mahallin shahidin da ya kawo ni a cikin su wani ya ce ina bayan mun biyo ta jahiliya ka sun bata mana lokaci ga za mu samu wannan matsayi shine na Allah ce kazalika kuntum min qabl kuma da kuka shi kuka kashe dan ya muku sallama ko a tuhumar kafirci ne ma to in ma kafircin ne kazalika kuntum min qabl wannan shine mahallin shahidin da ya kana hadisi daka in ma mun tafi ƙara hadisi ƙara hadisin wani yace to tunda haka ne to ko mu ne da muka haifa a musulunci wala min shirku billahi shay'a wani yace kai ni ko ina ganin wasu ne za su zo a bayan mu siwa addinin aikin da ba mai masa ba su samu wannan matsayi mai ruwayar ya takaita ce fa zakarul ashiya'a suka ambaci abubuwa masu yawa kokarin nasu gano suwa za samu wannan matsayi can annabin rahama daraja da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fito sai suka bashi labarin tattaunawarsu a kokarin su na su gano ya za su yi aljanna dubu saba'in sau dubu saba'in din nan ba zaba ba hisabi sannan da ce oh su kuke so ku sani kuma ladina la yastarquna wa wala yaktawuna wa la yatadayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna sune wanda ba sa neman ayi musu tofi ba sa canfi ba sa amfani da wuta ta zahiri a ɗana wuta a jiki don magani ba dafawa ba ba sa yi annabi ya ce wa ala rabbihim yatawakkaluna su kawai ga ubangijin su suke dogara ai rufe bakin manzo Allah sallallahu alaihi ke da wuya wani sahabi da yake cewa ukashatu bin muhsin sai ya sauri ya leke yace ud'ullaha an yaj'alani minhum ya rasulullah roƙa min Allah ya sanya ni cikin su ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce anta minhum kana cikinsu. to kai kuma kana gurin kai kai shiru an ba wani a gaban ka aljanna kuma don haka sai wani zabi ma ya ce ya rasulullah ud'ullaha an min minhu ni ma roƙa mun Allah ya sanya ni cikin sai manzo ce sabaqaka biha ukasha ai ukasha ya riga ka na sha gaya mana malamai sun tattauna akan me yasa annabi ya rufe kofar wasu malamai sun kada da suka ce dan kar shi ma a bashi har kuma wanda bai cika kwalatis din ba shi ma ya roƙa in ba a bashi ba ga shi an tona masa asiri to ko da dai sahabbai dukkanin su yan aljanna ne daga baya to amma dai shi ukashatu a wannan gurin ta sa taro hannunsa to shi yasa malamai suka ce in ana aikin alkhairi ka riga kowa ka zama dan gaba dai gaba dai da Allah ya ce wa tari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa to karka yadda in aiki alkhairi ne ka tsaya ka ce wa in wa in hashe dan ya da kusar da kai yanzu na idan aka dasa neman taimakon masallaci za a yi wani abu na dubu hamsin kana tunanin ba da dubu goma in baka yi sa'a ba kafin mai karɓar yanzu sai ka koma dubu biyu amma tun daga can isauri ka zaro ka miƙo kuma ka to ya fi maka sauƙi amma in baka yi sa'a ba kafin mai karɓar yanzu sai ka da dubu biyu to shi yasa aka zo aikin alkhairi sauri ake sallah idan aka zo yi sai annabi ya ce kumar matso kumar matso ku yi koyi da ni wali utamma bikum man ba'adakum dan wanda suke bayan ku su koyi da ku sai ce fa ma zala qaumin yata'akkaruna hatta yu'akhirahumullah mutane ba za su zama suna ja da baya ba har sai Allah subhanahu wataala ya wato mayar da su baya idan muka da tafsirin mu Abdurrahman Sa'idi yake cewa ya amuru ta'ala ibadahu na idza kharaju jihadan Allah yana umarta bayin sa mu'minai idan suka fito jihadi ya dauka addinin Allah wabtiga amradatihi da neman yardarsa an ya bayyanu wa ya tasabbatu duk abin da ya taso su tsaya su nemi haƙiƙinsa kada su shiye shi ba tare da bincike ba fi jami umurin mushtabihatu cikin dukkanin al'amuran da masu rikitarwa ne fa inna al'umura qismani abdurrahman sa'id ce al'amura iri biyu ne wadihatun wa gairu wa gairu wadihatun akwai abubuwan da a fili suke akwai wanda ba a fili suke ba yace fal wadihatu abubuwan da suke a fili albayyina la tahtaju ila at-tathbit baka bukatar sai ka tabbatar dama a bayyana sanannu ne wa tabayin li'anna zalika tahsil al-hasib abu tabbatacce kace zaka je ka sake bin tabbatar baka lokaci da tahsil al-hasib kenan tabbatar da abin da yake tabbatar kenan wa amma al-umuru al-mushkila amma al'amura masu mushkila gairul wadiha wanda ba a fili suke ba fa innal insana yahtaju ila at-tathbit dan ada yana buƙatar ya tabbatar fiha wa tabayin li ya'rifa hal yuqaddam alaiha am la dan ya san zai yi ko kar yayi dan da bayani ne zai gane abin da ya shafe shi ne ko bai shafe shi ba ne mai alhaki ne ko mai lada ne fa inna tasabbuta fi hadhihi al-umur to neman tabbas a irin wa'annan al'amura ya hasulu fihi min al-fawaidi za a samu fa'idoji masu yawa wal kaful shururi za a samu kamewa to sharrance sharrance masu yawa in dai kana bincike kafin ka faɗa ma abu ma bihi yuqrafu dinul abdi wanda kuma da wannan ne za a gane addinin bawa wa aqalihi za a gane hankalinsa wa wizanatihi dikilafil musta'jil lil umuri sabanin wanda kawai daga al'amura sun taso ke je sa baki ko je aikata abin da ba daidai ba inda ajalatun nadamatu duk lokacin da za a yi gaggawa to za a yi nadama in dai ba aikin alkhairi bane fi bidayatiha qabla an yatabayyana lahu hukmuha fa inna zalika addi ila ma la yanbaghi to wannan zai bayi zuwa ga abin da bai dace ba az-zuhaili a cikin tafsirin munir yake cewa wa idza ishtaraka al-jama'atu idan jama'a suka haɗu fil katsi qat'i wajen kashe wani kisa na ganganci wajabatul kafaratu ala kulli wahidin minhum to kafara ta haukan kowane ɗaya daga cikin su bittifaqil mazahib al arba'a da ittifaqin mazhabubun nan wato guda hudu gaba daya ashaukani yake cewa sun ma'akkada tabaraka wa ta'ala alwasiyata sai Allah ya karfafa wannan wasiya bitabayini yace fatabayyanu inna Allah lalle haqiqa Allah kana bima ta'amaluna khabir dangane da abin da kuke aikatawa masani ne zai bada labari fahafazu nufusakum to ku kiyaye kanku wajtanibu a zilala ku nisanci zamewa al-mubiq wanda halakar da mutum daga nan sai Allah yake faɗa a aya ta 75 لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائلين درجة نعم وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما من سمى سبحانه وتعالى لا يستوي القائدون من المؤمنين باء ديديتا waɗanda suka zauna gida cikin masu imani abdurrahman sa'id yace ay la yastawi man minan minal mu'minina bi nafsihi wanda ya jihadi da kansa wa malihi da dukiyarsa wa man ya lil jihadi da wanda bai fita jihadi ba wa lam yaqtil a'da balan a'da Allah bai yaƙi makiya Allah ba fafihi hassun alal kuruji lil jihadi wannan akwai zaburarwa akan fita don yin jihadi to kai yanzu da ba a yin jihadin takobi a lokacinka shi kenan da wanda ya gina masallaci da wanda ko kwalbati bai gina ba sai a daidaita su da wanda da ya gina makaranta da wanda ko aji bai gina ba sai a daidaita su to raka duk mutumin da ya fi ka aiki to ya fi ka daraja har a aljanna dama annabi ya ce in za ku yi aiki da neman aljanna ku yi aikin da zai kai ku firdausi aljanna ba hawa ɗaya ba ce hadisin ubarata bin samir ya ce kowa zai shiga aljanna alama kana minal al'amali a bisa gwargwadon aikinka su zaka shi yasa su muminai ba inda suke gasa sai a aikin alkhairi saboda sun san in kuna da dama iri daya kuma ya fika alkhairi to kuma a lahira ya fika in anan duniya duk ajin ku daya to a lahira ya ma fintin kau shi yasa kullum damar ka me kake da ita yasa sahabbai da suka ga masu kuɗi suna ciyarwa su ba su da shi sai suka zo ka ce ya rasulullahi zahaba ahlud dusuri bil ujuri kawai masu kuɗi sun tafi da lada manzala ce me ya faru suka ce sallu na kamanu sallu sallah da muke lokaci biyar su ma bata canja zane ba biyar din suke a yini da uku suke mun san mun fisa a sallah to su ma biyar din suke waye su muna kamanu su azumi da muke na wata guda su ma na wata guda suke ramadan suke azumta baki ɗaya ba sha biyar suke yi ba to matsalan mu da su waye ta saddaku na bi fuduli amwali suna sadaka da ranar dukiyarsu ba mu da dukiya annabi a karan farko ya rarrashe shi da cewa awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi Allah bai sanya muku abin da ku yi sadaka ba ku tafi kullu takbiratun kullu tahlilatun kullu tasbihatun al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari kai wa fi buqi ahadukum sadaka dayan kuma ya sadda iyalansa za a bashi lada sadaka suka ce ah, a ashe da rahin sani ne kaza ta kwana akan dami sai suka tafi ana tasbihi ana tahmidi ana takbiri al'amru bil ma'ruf ka sadu da iyalai riba biyu ta sauro can sai labari ya balle cikin masu kudi ya samu samfarin ibada tasbihi da takbiri da tahmidi to kamar da na sha faɗa su ma suna da harshe suna da laɓa suna da ganta a a ƙarshen ta ma sun fi nutsuwar su zauna su yi tasbihin to zai yaya kuma su ma suka zara suka yafa in kuma aure ne inda kirkai aka ma ɗaya ko kai ɗaya shi sai aure hudu to har yanzu ba tana jika ba sai aka suna sai kwamiti ya dawa ya rasu lai baya ta haihu me ya faru sun gane a ga ne da ke zalika fadlullahi yutihi man wannan falala Allah ce yana ba wanda ya zaba cikin bayinsa to kai lura da abu na sha faɗa abin falala ne kai da aka ba zaɓi ne don Allah kai kana irin ta sahabbancan ta yadda Allah ya baka a duniya kuma ka nemi matsayi babba a lahira kowa zai shiga aljanna alama kana min al'amali ka ji to su sahabbai to anan kuma ake gasa dama a aikin kwarai a neman aljanna mu kuma yan akasi ne gasan mu a harkar duniya wanda zaka batta ko ka tafi ka bar wanda kake gasa da shi ko ya tafi ya barka ka ci abin da zaka ci ya wuce to sai ne kuma amma babban abin nema shine darul akira bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa lahira tafi alkhairi inna hadha la fi suhufil ula ba ma littafin ku batun littafin farko wannan shine lahira ya tafi alkhairi saboda ba za a daidaita wanda suka zauna ba da wanda wato suka je wa targhibun fi zalika wa tarhibu kuma akwai tsoratarwa min at-takasul ga yin kasala wal qu'udi da dogewa anhu gabarin jihadi min gairi uzrin ba tare da uzuri ba to saboda aka ba za a daidaita wanda suka yi ba da wanda ba su yi ba gairu ulul zarari in dai ba waɗanda suke da cuta ba ne. wanda shari'a ma ta san ba za su iya ba wal na fi sabilillahi bi amuwalihim wa anfusihim faddala Allahul na bi amuwalihim kaga Allah ya fifita wanda suke kai kawo da dukiyarsu don daga addinin Allah bi amuwalihim wa anfusihim suke da kansu su yi da dukiyarsu alal ka'idina akan wanda suka sa ido su ba sa yi darajatan da daraja a shinkidi yake cewa yi fuhamu za a fahimta min mafahimu mukhalafatihi daga mafahimul mukhalafa na wannan annaman man kallafa man kallafahu uzrun kenan da Allah ya ce gairu ulul zarar din nan yace to za a fahimci wanda shi abin da ya zaunar da shi uzuri ne idza kanat niyyatuhu salihatan inda niyyarsa mai kyau ce ya hasulu thawabal mujahid shi zai samu ladan jihadin ko bai je ba wa hazal mafahumu sarraha bihin nabiyyu sallallahu alaihi wa wannan ku abin da za a fahimta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana shi fi hadisi Anas as-Sabit hadisin Anas tabbatacce fi sahihi a cikin sahih Bukhari anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa qala man Allah yake cewa sahabbai an fita yaki inna bil madinati aqwaman lalle a Madina akwai wasu mutane masirtum masirun masirtum min sayrin ba ku yi wata tafiya ba wala qada'atun min wadin ba ku yanke wata tazara ba a daji ta tafiya illa hum ma'akum fihi face suna tare da ku a wannan tafiyar ta ku amma ban fil madina annabi yace suna madina qalu wa ma hum bil madina ya rasulullah suka ce su ai wannan suna madina muna tare da su qala sai yace na'am habasahumul uzru saboda uzuri ne ya zaunar da su saboda haka suna tare da ku wa kullan to da wanda suka fita da kansu da wanda kuma uzuri ya zaunar da su banda wanda suka ƙi da gangan wa'adallahu husna kowanne Allah ya masa alƙawarin kyakkyawa ibn kasir yace ay aljanna wal jazaa'ul jazil aljanna da ban sakamako wa fihi dilalatu yace wannan dalili ne da yake nuni ala anna aljihada jihada laysa bi faradin ayn cewa jihadi ba wajibin kowa bane in na fita da takobi ne bal huwa faradun alal kifaya shi in wasu ne suka yi sun dauke ma wato wasu sun maƙala ta'ala sannan Allah ta'ala ya ce wa faddala Allahul mujahidina alal qa'idina ajran azima Allah dai ya fifita masu kokarin daga addinin sa akan wanda suka suka nade hannunsu ajran azima da lada mai girma summa akbara ta'ala sannan Allah ya bada labari bima faddalahum bihi da abin da ya fallanta ya ba su falalar minar darajati na daga darajoji fi urfil fi gurafil jinani a cikin wato gidajen aljanna al'aliyati madaukaka wa magfiratun gama gafara ta azzunubi zunubansu wa zillati da zamewarsu wa hululun rahamati wal barakati da saukar rahama da albarka ihsanan minhu wa takariman dan ihsani dan karramawa wali haza qala ta'ala saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa a ayata 96 درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما درجات وتدرجوجين منه daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa maghfiratan da gafara ta musamman wa rahamatan da rahama ta musamman wa kana Allah rahima Allah ya kasance gafurun gafurun mai gafara ne rahimun kuma mai jin kai ne tabaraka wa ta'ala at-tabarani yake cewa ai gafuran li zambi man jahada wato mai gafartawa ne ga zunubin wanda ya jihadi rahiman mai rahama ne iz sawwa fi wa'adil husna kai da Allah ya daidaita alkawarin aljanna baina mallahu uzurun da kanin wanda yake da uzuri wa baina man jahada da wanda ya jihadi as'ad yake faɗa a cikin aisar tafasir wa kana wa kana Allah gafuran Allah ne gafara ne li zunubil li awliyaihi ga zunuban wato majibuntansa allazina yastahiquna al Magafira, wanda suka cancanci gafara rahimun mai jin kai ne bi ahli bi ahli ta'atihi ga wanda suke masa wato da'a warawat imamu turmuzi ya rawaito an atsa'i an abi hurairah daga abdurrahman bin sakarin kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace fil jannati mi'atu darajat darajatin aljanna akwai darajoji 100 ma baina kulli darajataini tsakanin kowace daraja da wannan daraja zuwa wannan mi'atu amun tafiyar shekara 100 ce wa anil ayati atiya dangane da aya mai zuwa ya kuli zuhaili zuhaili yake cewa lamma kana al-hijratu min asaril jihadi, jihad lokacin da hijira ta zama ita ce ainihin sakamakon yin jihadi na saba zikirul ƙa'idina an ha li zaruratin sai ya dace a ambaci wanda suka zauna dan larura wali gairi zaruratin da kuma wanda suka zauna ba dan larura ba fa zakkara ta'ala fi hazihil aya sai Allah yake tunatarwa a wannan aya alhijirata to kuma hijira wa akamuha da hukunce hukuncenta fa kala sai yake faɗi a aya 97 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم نعم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها نعم فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الله إن الذين توفاهم الملائكة waɗannan waɗanda suke yarda wadda ba makawa sai ta zo ta zo ta same su kuma suna zalimi an fusihim sun zalunci kansu sun ce su musulmi ne sun doge a makka sun ƙi fitowa su yi hijira a hasali ma an zo yaƙin badar da suka ga 'yan musulmi kaɗan sai suka kai cikin wato ƙuraishawa to wannan kaga in suka mutu a wannan hali wato mutuwa ta zo musu ita matsalar mutuwa duk abin da ya hana ka yin daidai to kuma ba zai hana ka mutuwa ba to zaka ga alama ka bi daidai din mutuwar ta sani ka akan daidai shine tsira ita mutuwa an ce ruwan zafi ce aiko ba ta da gefe Ka cira sama ta kaɗaɗo ta bige shaho ya faɗo a ruwa ta farma kwado karkashin kasa in ta kurɗo ba ta ƙyala sari da kurkudo ba to ina gefe a nan? shaho yana sama ya dawo ƙasa yara suna juya shi ya yi mai ya mutu kwaɗo shi ƙasar ruwa yake shi kuma ya taso sama ya yi mai ya mutu sari da kurkudu a cikin ƙasa ta kashe ni da kai a filin Allah ta'ala yaya sai ka kwace mata a kawai ka mata shiri ta zawar lillazi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi za an takuna rafiqa qaumin lahum zadin wa anta gairi zadin Ya ce kai guzuri abinda ba makawa ya zo sai ya zo in baka sani ba ko ka manta a tuna maka fa innal mauta miqatil ibadi mutuwa kati ne layi ne da ba a tsallakawa yace atarza an takuna rafiqa ƙaunin? kai zaka so ka zama abokin tafiyar mutane amma lahum zadin wa anta bighairi zadin da masu jihadin da masu ciyarwar da masu gine-ginen makarantu da masallatai da abin da zai amfani al'umma dan wa suke dan kansu suke to kenan lahum zadin yanzu suna da guzuri kai kuma dan firar dan fadar an yi fa wa anta bi ghairi zadin kai kuma ba guzurin kenan kai akai rakiya ka iyo kuma inda za a je na ga ma har da kai za a je yadda za su je lahira kai ma za ka je in ta ɓaci maka ma ka riga su tafiya ba guzuri su kuma suna suna ta ƙara guzuri ko hada a can sai gane sai gane ba ka da wayo ko to raka ita mutuwa ruwan zafi ce ba ta da gefe yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace man ahabba an yuzaha zaha anin nari duk wanda yake so a nesanta shi gabarin shiga wata filin alkiyama wa an yi jannata a shigar da shi aljanna yace ya kiyaye da abu biyu fal tadriku maniyatuhu wa huwa mu'minun billahi wal yawmil akhir to mutuwarsa ta same shi yana mai imani da Allah da ranar lahira abu na farko sannan wa an yi utalin nasi ma yuhibbu an yi utalahu yake wa mutane irin abin da yake so a yi masa bayan imanin ka kuma an zaka wani abu ka duba kayan amma zaka ji daɗi sai ka zama kai ma alƙalin kanka ne yawwa yana da yake duk wanda yake so a nesan ta shiga barin shiga wata shiga da Allah kiyaye da wannan abu wannan ya zo ne a ƙarƙashin ayar Ali Imran da Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut na ɗaya kenan labarin ta kowace rai sai ta dana mutuwa na biyu wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah kowa zai ga abin da ya a kwanan cinsa labari na biyu labari na uku fa man zuhu ziha alin nari wa udkilal jannata faqad fat duk wanda aka ce wannan wuta ba naki bane ba rabanki bane kwalelanki to kuma dama gida biyu ne fariqun fil jannati to wa jannata sai aka shigar da shi aljanna to sai Allah da kansa ya jinjina wa matsayin yace faqad fat hakika ya rabauta to wannan rabautar ce manzo Allah ya ce wanda yake so a yi masa to kiyayen abun guda biyu labari na hudu na karshe a ayar wamal hayatu duniya la mata'ul ghurur ba komai bace rayuwar duniya mata'u ce abin da ake cewa mata'u shine ma laysa lahu baqa'u abin da baya wanzuwa ko kana nan da shi a ce da yayi yanzu ya zama labari da gidaje da kamfanoni da motoci yanzu da kake samun takalmin takawa ko kuma a'a abin yana nan karuwa yake ba karewa yake yi ba komai ka taba kuɗi yake zama amma sai kai rayuwarka ta kare duk tarin abin da kake da shi bai kara maka minti daya to wannan shine matawu to ba wanda zai kaman karshen ayar yana gaya maka ba za ka je lahira ba a ce ba hagu ba dama ba wuta ba aljanna sai ka san wamal hayatud dunya illa in dai baka fahimci wannan karshen ba to ai ba za ka yi aikin da za ka je ba a ce ba hagu ba dama ba wuta ba aljanna to za ka mutuwa ba ruwan zafi ce kuma in ta zo ta ba tsaye tsayawa babu sauran kai da kawo saurayi ko ko budurwa ɗaya kan bar ɗaya da kewa a ce an mutu engagement sai kuma yanzu shi a yi jejin sa a kabar ya batta da cewa sauraka to wannan da mutuwa take zuwa musu na masu zaluntar kawo kansu ta hanyar kasa sauke wajibinsu kalufi makuntum mala'ikun da suka zo za su tambaye su to kowai zaman me kuke da a makka in kai a yau ne bi kudin da kake wai kai da dan me Allah ya baka lafiyar da kake da ne ce ilimin da Allah ya baka na menene karfin da Allah ya baka na menene kai baka san ba duk damar da Allah ya baka ita zai tambaye ka ita ce jarin ka da ita zaka nemi aljanna to fima kuntum zaman mai kuke ne kuke yi mustar afina fil ardi rauni muke da shi mun kasa fita ne ba za mu iya ba ne to shi kuma uzuri ba kawo shi ba karɓaɓɓe ne uzurin yan dubaru ne shari'ar ma za a yi mata dubara ba a wa shari'a dubara kawai in za ka kawo uzuri ka kawo na gaskiya an ka ɓoye mutane ba ka ɓoye Allah ba shi kuma inna rabbaka labil yana nan madakata za ka zo maka qalu alam takun alam takun ardullahi wasi'atan shin kasar Allah ba ta da yalwa ba ta da fadi arzikin Allah ba yana ko ina ba fatuhajiru fiha ku tashi ku motsa mana yace famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur ku tafiya ta sannan kasa ku ci arzikin sa kun haka ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika sai Allah ya ce waɗannan dai a ta su a yan sahun farko na farko da suka doge a makka suka ƙi jihadi suka ƙi fitowa ma'awahu jahannam ba su da uzuri uzurinsu ba karɓaɓɓe ba ne sai haka ma'awahu jahannam makomarsu ita ce jahannama wa sa'at masira kuma makoma ta yi muni aljazairi yake cewa istasna ta'ala a a'zari har yanzu dai adalci irin na addini na Allah tabaraka wa ta'ala sai ya togace masu uzuri kamar tasnahum fil qu'udi kamar yanda ya toge su wajen zama in suka zauna ba su da matsala an jihadi fil ayati a cikin ayoyin qabla hazihi wanda suka zo kafin wannan faqala azza min qa'il sai Allah yake cewa a aya ta 98 إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون yahtaduna sabila na'am Allah ta'ala illal mustaba'afina sai dai banda masu raunin nan da aka ce ulul darari ne ko a baya minar rijali wan nisa'i wal na daga mazaje da mataye da wulidani kananan yara anan wani abu da ba za ka hango malamai in kana bin sai ta hango maka in ana batun shari'a ai wanda mukallafi shi aka dora wa shari'a to amma sai Allah ya ce wal wulidani aka shigo da kananan yara malamai sun tattauna a kai dan in za a fita ai iyayensu ba su basu da su za su fita shi yasa aka shigo da su ba don su shari'a ta hau wato kansu ba la yastati'una hilatan wanda su ba su wa'annan masu rauni da mata da kananan yara ba su da wata dubara da za su fitar da kansu daga cikin garin makka kamar yadda muka riga muka sani cewa dama hijira ita a cikin matsala aka yi ta saboda ba duk wanda ya fita ya hijira to ya fita ne a ɓoye ya sulare in ƙurishawa suka sani za su cutar da shi to kaga ƙananan yara da mata da tsofaffi dole za ka yi musu uzurin ba za su iya fita ɗin ba tunda mun sha faɗa a tsarin hijira wanda ya hijira ya fita a fili mutum ɗaya ne ko waye ma da umar ɗan kaɓabi shi kaɗai ne iya hijira a bayyane amma duk wanda ya to cikin dare ya sulale ba a sani ba kawai umar ne ya bari sai da gari ya waye kowa ya tashi daga baccin kafirci ya ɗau takobinsa ya rata yake sha ina wanda rayuwa ta yi masa zafi ina wanda yake so mahaifiyarsa ta haifi wani ina wanda yake so ya bakunci lahira balarabe baya san fanka ma sai kaji ana ma kirari ka fito a fasa ka gawaye kana fitowa sai ka kai ailan zami ne ya fi karfin bakin kaza yanzu maimakon kai ne ka fito ka gawaye kana tsoron karwaye ya ganka kai sauri ka koma aka yi kewaye makka ya ce idan da wanda zai hana umar ne zai hijira a tare shi a bayan dutsen hudu kai kaji a ko gawarsa wannan karfin nasa yasa annabi yake addu'a kafin ya musulunta yake ta Allahumma a'izzal islam bi ahadil umaraini Allah ka ɗaukaka musulunci da ɗayan Umar guda biyu ko Amr ibn Hisham ko Umar ɗan Katsabi a shekara ta biyar da annabta addu'a ta faɗa kan Umar ɗan Katsabi ya musulunta yana musulunta ko aka ba yake kiran sallama a fito a yafi a ga wanda zai hana daga nan aka fara samun sararawa to sai ka umar kawai shi kadai ne ya hijira to haka hijira tana da wahala a ƙananan yara tsofaffi da mata la yastabi'una ba za su samu dama ba at-tabarani yace wa ma'ana illa al-mustaba'ina al-mukhlisina amma fa ma ikhlasi al-maqhurina wanda an fi karfin su ne bi makka a makka lam yastabi'u al-hijrata ba za su yi hijira ba wa min'u min wa wamuniu min al-huq bin nabi sallallahu alaihi wasallam an hana su su tafi game da annabi wa hum yuriduna al-haq bihi suna son kuma su gamu da hili hoƙa bihi wala ya hata nuna sabila ba yadda za su yi ba su da abin nan ba hijirar ta sa ba karfin imani ya sa sahibin rumi ya bar da abin da yake da shi ne kuɗi ne a makka amma saboda yadda suke bibitar masu hijira in baka da ƙarfi kama ka a kashe ka in kana da dukiya kuma karka kwashe ƙarfin tattalin arziki daga makka ka wa abokin gaba musulunci a madina to shi sahibin rumi ya suka masa masu gadi ya rasa yadda zai shi kuma imaninsa kawai shauƙinsa ya tafi makka ya tafi madina kawai cikin dare wata rana ya fahimci bacci suke kawai sai ya fita ya rashe takobinsa a kwari da bakaɗinsa cikin jarabawa ta Allah bai yi nisa ba sai suka farka wanda suke lura da shi sai suka ga baya sai suka bi sawunsa da ya ji ana binsa sai ya juyo ya ja kwari da bakansa ya ce to duk wanda ya karaso a bakin rayuwarsa kun san na saho daga cikin rumawa wanda suka fi kowa iya harbi cikin dare aka yi dako dako su ba su karasa ba shi ba su bai ya juya ya ba a ƙarshe sai aka yi sulhu suka ce to shi ba wani abu ba ne, kawai dukiya ce ba sa so ya kwashe tattalin arziki daga makka ya kai wa madina ya ƙara musulunci da shi in zai gaya musu inda dukiyarsa take to shi ya fanshi kansa za su bar shi to kaga mun ai sai imani ko mutumin kuma bultumuloniya irin sahibul rumi yace wannan ce matsalar ku suka ce eh yace ina da dukiya a wuri kaza da wuri kaza da wurin wane da wurin wane na ce kamar yanzu ne ce da banki kaza da kamfani kaza ina da shares sannan ga atm din ga pin number din ga gindin check din ya ka hango wannan imanin kawai iya da albashin ka za a kutanta wannan imanin yaya <laughs> kai ka san ba da kai ba ku kawai ka ce ga albashin ka na wata guda ba da kai ba dukiyarsa gaba daya dukiya ta tsanka su boloniya ba ta wani albashin ka ba ba ta fansho din ka ba ma suka karba suka juya ya juya ya tafi makka ya tafi madina afuwa kafin ya je madina lokacin wahayi na sauka kuma masu yi don allah kafin ya je an sanar da annabi yana zuwa annabi ya kyallibe shi ya ce masa bakin bakin bakin ni'ima hazu tijara ma da wannan kasuwanci ya kuka yi da mutanen ka shi kuma sai yana mamakin waye gaya ma annabi ya ce ya rasulullah cikin dare na fito ba wani mutum a gabana wani bai wuce ni ba dan a da tafiya in ka tsaya ne kana hutawa kaya da dango ne wuce ka sai kai labarin ka ya ce to wani bai wuce ni ba waye ka maka labari ya ce Allah ne yace ai gashi nan har aya ma Allah ya saukar wa minan nasi man yashari nafsahu butigaa maradatillah wallahu raufun bil ibad daga cikin mutane akwai mai fansar kansa da dukiyarsa kawai dan neman yardar Allah shi ko dama Allah raufun bil ibad ne wannan fa shine sahabi yanzu kawai wani mahaukaci dan kan masa ɗan zamani in zagi mahaifiyarsa ce dan mahaukaciya wace zagan maka sahabi kai ka zagi sahabi dan baka da hankali to da suwa manzo ya rayu kuma suwa da suka ta samun ayoyin suna sakowa saboda su kai ka san shi an ci bata ne karshe ko Allah ya kiyaye bare kuma yan uwan ɗayan yan kala kato wanda suka fi kowa hauka kuma su ma Allah ya kiyaye saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce to wa'annan wala ya yahtaduna sabila wanda ba su da yadda za su yi ibnu abbas zake cewa kuntu ana wa ummi min allazina la yastati'una hilatan to ni ko da mahaifiyata muna daga cikin wanda ba za mu iya komai ba kamar shi ibnu abbas ai dan karami ne ko abin da maka dan karami ne hadisin da annabi ce masa ya gulamu inni uallimuka kalimatu ka gani shi dan karami ne shi ni da mahaifiyata muna daga cikin raunanan da ba za mu iya fita ba ba za mu iya wato komai ba to da aka yake cewa fa nahnu mimman istasana Allahu azza wa jalla muna daga cikin wanda Allah ya togace su kalar jazairi jazairi yake cewa wala ya hata duna sabila ai ila daril hijrati kai wa kansu madina li adami kibratihim bidurubi ba su ma da sanin hanya wal masaliki faɗan ma'ahum ta'ala to amma Allah sai ya sanya musu tsammani bai yanke musu tsammani ba wa rajahum ya sa musu wato sa bi qaulihi a aya 99 kafin ta 100 da zamu kwana bismillah وأولئك أسى الله أن يأفو عنهم وكان الله غفورا رحيما وأولئك إشارة إلى المستضعفين يعني أنا إشارة نزواج وإن تم ترون أن الله يمس أزري الموصوفون بما ذكر أسى الله أن يأفو عنهم wannan ana sa ran Allah zai musu afuwa ibn kasir yace an jawaza anhum bi tarkil hijra Allah zai kawar da kai saboda hijirarsu da suka ki ba da gangan bane aikin da suka ki wa addini ba da gangan bane wa asa yace amma kalmar asa min Allah mujibatun wajibi ce kawai Allah zai musu kenan wa kana Allah dama shi ku Allah ya kasance gafurar rahima mai gafara ne mai jin kai wa qala al yake cewa haddathana abu nu'aym haddathana shaybanu an yahya an abi salamata an abi hurairata daga abdurrahman ibn sakar radiyallahu anhu qala yace baina annabi sallallahu alaihi wasallama yusalli al-isha in annabi sallallahu alaihi yana sallar isha iz qala sami Allahu liman hamida sai yace kafin ya tafi sujjada in ya taso daga ruku'u kenan sai ce Allahumma najji ya iyasha bin abi rabi'a ka tsiratar da iyasha shar abi rabi'a Allahumma najji salmata bin hisham ka tsiratar da salmata dan hisham Allahumma najji walid bin walid Allah ka tsiratar da walid dan walid Allahumma najji almustaba'afina Allah ka tsirar da masu rauni min almu'mini daga cikin mu'minai Allahumma shaddid wada'ataka Allah ka tsananta kamunka ala mudar abta qabilal mudar Allahumma ja'alha sinina ka sinin Yusufa Allah ka sanya musu shekaru na fatara kamar na lokacin Annabi Yusufa haka yake addu'a akan waccan masarori da aka tsare masa shi ya hijira yana Madina suna son zuwa wajen shi an hana su walan ma kana al'amru to a ƙarshe lokacin da ya zama al'amnu aminci a rayuwa wala hitida'u shari'a la yakuna ni nan ba sa kasantuwa illa min Allah sai dai in Allah ne ya baka aminci in Allah ya amintar da kai ko ka ba hanyar da Allah zai amintar da kai ka dace in Allah ya shiryar da kai ka dace to faltamassuku bi hablillahi to riko da igiyar Allah huwa sabiluhuma shi zai saka samu al'amnu shi zai saka samu al-ihtidau Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wanda suka yi imani ba su tudanya imanin su da shirka ba to ina suke da al'amnu cikakken aminci su ne shiryayyu kuma an kana neman su waye shirka shiga cikin su ke nemi irin wa'annan kama ya ƙulis sa'idi kama yadda abdurrahman sa'idi yake cewa zalika anna kasiran minan nasi mafi yawan mutane ya tawahamu suna samun wahami anna fil hijra cewa wai a cikin hijira akwai shatatun ɗaiɗaituwar mutane wannan ba ta addini ba ce ba'adal ulfa bayan haɗuwarsu wa faƙaran a cikin hijira akwai talauci ba'adal gina bayan wadata wannan duk in ba dan addini akai ba wani abin ya kawo ta wa zillan akwai kaskanci ba'adar izzi bayan daukaka in dai ba ta addini bace ba ba wa shiddatan akwai tsanani ba'adar raka'i bayan yalwa fa qala ta'ala sai Allah yake fada na naqifu alaiha a ayar da zamu tsaya akan ta wa nihayatu tafsir hadhihi sana kuma karshen tafsirin wannan shekara insha Allah aya ta 100 aran ma ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما جزاكم الله خيرا وأطال الله عمرك Allah ya ce wa manyu hajir fi sabilillah duk wanda ya hijira kawai ya fita ba don kuma don ɗaukaka addinin Allah to ya jidu fil arzi muragaman zai samu inda zai je kasiran wurare masu yawa wasu atan kuma zai samu arziki to yanzu wannan garanti ne daga wajen Allah amma sharadi fi sabilillah yasa muke ta cewa in an ce da rarrabuwa a hijira in ba dan Allah bane da talauci a hijira in ba dan Allah bane da kaskanci in ba dan Allah bane yanzu a cikin mu'jamul kabir da musnad na abi ala an ikramata an ibn abbas qala yake cewa karaja mudurata jumrata bin jundubin jumrata bin jundubin ya fita min baitihi daga gidansa muhajiran yana mai hijira fa qala li ahlihi sai yace wa iyalansa ihimuluni bai da lafiya yace ku dauke ni fa akhrijuni ku fitar da ni min ardil mushrikina da kasar mushrikan nan makka gara na batta ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku tafi da ni wajen manzon Allah fa mata fi dariqi sai ya mutu akan hanya qabla an yasila ila annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya kai ga annabi rahmatullahi sallallahu alaihi wasallam fa nazala alwahyu ce wahayi ya sauka Allah ya ce wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah duk wanda ya fita daga gidansa yana mai hijira kuma zuwa ga Allah da manzon ila rasulihi zuwa ga Allah da manzansa summa yadrukul mautu sannan ita kuma wadda bata notice din kamar yadda muka faɗa a baya ta same shi kawai ita zuwa take sai dai lokaci bai yi ba to matsalar ita ba a san lokacin ta ba kawai dai abin da ya gaya maka ka shiga ta da ita yace tun kana yaro a tsimma ake faɗar mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma kai rashin tsohon ka amma baka shaida ta kana zuwa ba har yanzu sauran karatu a mutuwa ka kiyaye haka kamata fi dare ki sai mutu akan hanya qabla an yasla ila annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya saukar da wannan aya summa yudrikuhu mautu mutuwa ta riske shi to faqad waqa ajruhu ala Allah ladan sai na wajen Allah ko kai aka ce ka dalili a wannan ai ka san dalili saboda annabi ya ce innamal a'malu faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu to faqad wa rahima Allah madaukakin sarki ya kasance gafurun mai gafara ne rahimun mai jin ne wannan shine karshen wato tafsirin mu na shekara ta هذا ولله الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على خير الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الشكر والثناء على الله to bayan mun gode ma Allah tabaraka ta'ala ya nuna mana wannan rana mun yaba ma Allah tabaraka wata'ala allazi manna alaina bi hadha at-tawfiq wa siyami mu'zami ramadan wanda ya mana wannan tawfiki da azumtar mafi yawancin kwanakin ramadan da yau ga muna 28 kenan yadda muka goma farko muka ga goma ta biyu ga mu a goma ta uku ta jiziki a hannunmu to wannan wata ni'ima ce wadda iyakanta ka gode ma Allah kamar da na faɗa a kwanaki akwai wanda shirin da yawa ramadana ni da kai ba mu masa ba amma ko shiga ramadana bai ba bai san kuma ba zai shiga ba ya riga mu tafiya yana lahira wani an shigo duk komai nasa yana tafiya intak kuma duk budget ɗinsa ya gama har bayan ramadana sai wani shirin ma da ba na ramadana ba amma bai san ba ba zai yi nisa a ramadan ɗin ba yau babu shi wani kaje ta aziyarsa wanda kai aka yi gawarsa to amma ni da kai Allah ya mana baiwa har zuwa yau ɗin nan muna gab da kammala ramadana mallala yace khairukum man dala umruhu wa hasuna amalu mafi alkhairin ku wanda rayuwarsa ta yi tsawo wato kuma ayyukansa suka yi kyau to Allah ya samu dace Allah ya samu cikin bayan da yake wato yantawa a cikin wannan wata to muna gode masa wa kama huwa ma'lumun kuma kamar yadda dai abu ne sananne idza arada Allahu amran qayyaba lahu al-asbab idan Allah ya nufin wani al'amari sai sanya masa musabbabi yasa aka ce kai imani da kaddara ta alkhairi ta sharri amma ma al-akaz bil asbab tare da rike musabbabin kaddara kai imani da ita Allah ne ya kaddara wannan alkhairin na mu wannan tafsirin a duk shekara kusan shekara biyar kenan ina jin zuwa shida amma musabbabin shine alhaji ali abubakar lauya a tsallallahu umrahu da ya ɗauki nauyin mu zo mu gabatar da tafsirin ni in baro iyalaina a kano kai ka san dai ko a Kano nake zama kana guma rayuwar Kano tana da tsada to bari a ce in baro su ka tuno in zaka yi tafiya kwana biyu ya kamar ake sa ka bari a gidanka duk da safin da babu ma sai amma kuma sai kai kai ma kana tsoro to kuma wanda zai taho ya wata guda fa to kuma sai shi ya dauki nauyin ya ce to a ban musu kai ka taho ka zauna ana shekarun da suka gabata da bani da kowa kuma ni ma ina na zo nan din kuma a yi ta ɗawainiya da ni to bana ne ma kuma na yi fuffuke eh. <laughs> to ka gani to kaga wannan ba karamin abu bane shi ya dau wato wannan nauyin kaga dole a yaba masa a yi masa addu'a Allah madaukakin sarki ya saka masa alkhairi bisa abin da yawa wato al'ummarta haka iyalan gidansa muna yi musu addu'a kwarai da gaske kamar yadda dazu ake ban labari kuma matarsa da take nan ɗin ita kuma gwaggwanta ɗazin nan ta rasu so muna addu'a Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mata Allah ya sa ta huta Allah ya kai rahama wato kabarinta haka waɗanda suke sune wakilansa kamar irin su malam hudu su Dr. Ahmad Zaruf wanda in bana na duk Alhamis kuma shi yake rike wannan majalisi din suna ta irin wannan ɗawainiya haka yan gidansa su Alhaji Talle da sauran ma'aikata muna yi musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi sannan wa min sama a shukuru li riyasati jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna muna godiya ga shugabancin jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna kana iya cewa wannan masallacin aya karkashin jagorancin cinke yake la'ibu dauran muhimman sun wato taka rawar gani wa khasatan ta hazal masajid musamman wato kwamitin wannan masallaci da kuma babban aran mu da shi ma ake ta kai kawo da shi yazo ya ja mana baki kullum wani lokacin ma ya riga ni zuwa sauriya ma yana riga ni zuwa Allah madaukakin sarki ya saka aran ma da alkhairi Allah ya karfafe shi Allah ya taimake shi Allah ya tallabu bayansa aka yan agaji wanda su kuma kun riga kowa su sunansa ai su zo su haɗa kayan sauti da tabbatar komai ya abin nan muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa su gani a cikin mizanin kyawawan ayyukansu sun sauke wajibinsu wa nas'alullah an yajziyahum jaza al-awfa muna roƙon Allah ya saka musu cikakken sakamako wa kadhalika al haka ku da kuke zuwa ku zauna inda ba ana zuwa a zauna ba ai da an yi karyawa wanda yake yin gwiwa din amma zuwan a saurara karfin gwiwa yake karawa duk wanda yake yin wani abu to wanda kuke sowa ko min kulli fajjin wa nafa'ani Allahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda innahu ala zalika qadirun wa bil ijabati jadir wa naqtumu bi sahibi sumuwi za mu rufe kuma da sahibi sumuwi wa fadilatu amir gumel wato mai girma sarkin gumel Allah ya kara masa lafiya alhaji Ahmad Muhammad Sani a qala Allahu umrahu wa yu'asihi wa an ya'khudha bi yadihi wa nuwadihi ne martaba sarki wa nuwadihi da kuma wato na'ibansa wa yarzuquna al-amna wal amana muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da aminci da zaman lafiya wal da alkhairori da albarkoki fi bilad gumel wato a garin gumel wata irin bilad Nigeria da sauran wato kasashen Nigeria innahu sami'un qaribun mujibud da'awat haka kuma gashi wanda muka sanar da su cewa za mu rufe wannan karatun a yau suka zo don su albarkaci wannan wato karatu na zo na tadda Ah, mai girma magajin gari ya riga ni zuwa na tadda ah, mai girma katukan gumel a wannan guri na tadda shi wannan ah, shugaban jama'a su zata biya kamar sunna a wannan guri muna wannan guri mai girma wato sa'in gumel ya shigo ina jin akwai maji daɗi yawa dama shi maji daɗi jiya da dare muna tare da shi a wajen abin nan kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi duk dai wanda suka ba da wannan gudunmawa muna yi musu addu'a Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana Allah ya sa mu cikin wanda yake yantawa a cikin wato wannan wata Allah ya datar da mu ina ga shugaban jama'a ta da bid'a sai ka jagoranci gabatar da wanda za su yan jawabai kafin kai kuma a ƙarshe sai ka ni ne zan fara to eh, ものをね、持って